أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما صار معلدين كتير من الناس شرمو na wannan mako na fasarar kutubar harami wanda a halin yanzu muhammad ibn ali al'umari yake kammala kiran sallah ladaninmu na wannan rana kenan kai kuma limamin mutum yana kan mumbari fadilati sheikh da sa'ud ibrahim shuraim da zai jagorance mu a wannan kutuba a daidai lokaci daga haramin makka insha Allah ta'ala muna fata Allah ta'ala ya datar da mu da abinda da za mu ji daga bakin malam ya muna taufiki da sabati akan wannan alkhairi da ake samu a wannan rana ta juma'a babban rana muna roƙo ko da yaushe Allah ya muna gafara da mu da iyayenmu da malamanmu da jagororinmu Allah ubangiji zama da mu lafiya a ƙasashenmu da kuma ba mu alkhairi da yake wajen sa lalle mai iko ne akan komai mai kuma jagoranci ne akan komai tabbaci akan wannan shi ake nema ga Allah subhanahu wa duk da zai cewa muna da matsalar network a daidai wani lokaci eh, na shaida ba a bauta da gaskiya da cancanta sai Allah shi kadai na kuma shaida lalle annai Muhammadu bawan sani ne kuma manzon sani kuma zababbensa kuma badaɗayensa zababbe a cikin halittunsa baki ɗaya ya isar da manzancin ubangijinsa mafi girman isarwa sa'annan kuma ya cika abinda Allah ta'ala umarci shi da cikawa ya bar al'ummarsa akan haske wanda ke na daransa kamar yininsa babu mai karkacewa akan sai dai halakaki salati silimi kara tabbata a gare shi da iyalan gidansa da wanda suke tsalkakaku da kuma matansa uwayen muminai da sahabbansa da tabi'ai da wanda suka bi tafarkin gaskiya har izuwa ta kiyama da salati silimi mai yawa a gare shi bayan haka babu wata wasiya wata fi soyuwa a yada ta irin soyayya da cewa a ji tsoron Allah jalla sha'anuhu wannan wasiya ce take shirirwa zuwa ga hanya ta kwarai da kuma bukatuwa da ake da ita zai ta tabbatuwa ce zuwa ga Allah a kan ta ne kuma ake kokarin kiran mutane kan su kauce mafitina duk wanda tsoron Allah Allah zai bashi mafita a kan rayuwarsa ya ku tare mu Allah mun rahama da ni da ku lalle duniya gida ne da za a zo a wuce ba waje gida bane na zama kawai ba ku yi kokari ku yi tanadi domin samun matabbatar ku kada ku yi abin da yake ba daidai ba kafin a daga al'amuran da kuke zuwa ku ji tsoron ubangijin ku ku yi kokari kuma ku gyara tsakanin ku kafin a fitar da ku da gangar jikin ku da rayukan ku dan ita ne aka halice ku kuma a cikin ta za ku fita kuma a ciki za ku mutu a ciki za ku rayu a ciki za a fitar da ku kuma zuwa ga Allah subhanahu wataala ya ku bayan Allah ku sani cewa duk wanda Allah ta'ala ya sa dan adam ya halaka a nan duniyarsa to lalle zai lalace a cikin al'amuransa ga baki ɗaya da kuma ɗabi'arsa ita rai ma dama abocinta bai lalata ta ba da al'amuran da suke na duniya to ya sani cewa zai samu nasara gare ta in kuma ya lalata ta to zai koma zuwa ga Allah ta'ala yana mai kaskanci a cikin rayuwarsa ita rai babu kyakkyawar ɗabi'a to wannan aikin banza ce mummunan makoma ce kuma gare ta saboda kimar rai ba ta da komai idan babu tsoron Allah a cikinta kuma idan mutum ya zama bai da kyakkyawar ɗabi'a to lalle hakika Allah ta'ala zai kyale shi kamar ruwa ne kawai wanda suke ba daɗi a gare su kuma kibi in yana cikin ruwa jin daɗi zai yi idan kuma baya cikin ruwa halaka zai yi shi ɗan adam in babu kyakkyawar ɗabi'a to rayuwarsa gaba ɗaya tana tafiya ne akan wani al'amari na tsari wanda ba daɗi a cikinsa kuma rayuwa ce ba kaɗai a hanyar halice ka saboda ka ci abinci ka dinga cin tafiya a kasuwa ba ne a kana tafiya ne da kyakkyawar ɗabi'a dan adam ana buƙatar ya zama cewa ya sani cewa tsakanin al'amuran da yake tafiya a kansu al'amura ne waɗanda Allah ta'ala ya mai karanci a kansu kuma yake jin daɗi a cikin wannan rayuwa ɗin kuma gaba ɗaya rayuwar tana koma ne akan wani ɗin wannan al'amari ne na rahama da haɗa kai da kuma ci gaban 'yan uwa da kaure fitina da kuma kiyayya tsakanin yan uwan musulmi domin cewa shi dan adam yana kasancewa ne tsakanin waɗannan al'amura da Allah ta'ala jarabce shi akan su yan uwan Yusufa sun gaya mu junan cewa ku kashe Yusufa ku tafi da shi a gaban babanku sai wasu suka zo da mummunan ɗabi'a kuma suka dinga kokarin ganin cewa an halakar da shi ko kuma a tunkuɗe wanda yake mai ƙarfi akan rashin ƙarfin da za a kai da shi gare shi da aka yusuf alaihi salatu salam ya ga irin wannan al'amura ga yan uwansa sai aka zo kuma annabi musa eh, ya gidan fir'auna eh, gidan sarki aka ce masa a kashe shi mata sarki ta ce a kyale shi watakila za mu rike shi a matsayin ɗa da ka irin wannan adawar tana yawan maimaituwa a koda shi da haka ɗan adam baya buƙatar a dinga mai ƙiyayya ko kuma gaba da juna ku sani duk waɗannan ba al'amura bane masu kyau kuma duk sadda al'amura irin wannan suka zama da kunci to dan adam ba zai ji daɗin rayuwarsa ba gaba ɗayanta hakanan ba masu gane kyakkyawar ɗabi'a sai ma'abota ita kuma sai wanda suke masu kyakkyawar ɗabi'a inda babban rabuwa wajen Allah ya haka ya zama wajibi akan kowane musulmi ya yi ƙoƙarin samun kyakkyawar rayuwa da kuma kyakkyawar ɗabi'a domin rayuwarsa gaba ɗaya tana tafiya ne karkashin waɗannan al'amura ɗin kuma babu wata rayuwa da za ta wuce face wadda ta bi bayanta ta fi ta sharri da kuma kunci da karya a cikinta da hasada da kiyayya da kuma gaba da za a dinga samu a cikin wannan rayuwar gaba ɗayanta don haka kowane adam ya yi ƙoƙari ga ya samu al'amari mai kyau wanda zai sani cewa shine alkhairi ku sani maciji baya haifin komai sai dai 'ya'yan a kawai don haka duk ɗan adam kada ya a haramta masa kyakkyawar ɗabi'a da al'amura waɗanda za su ci gaba da shi a cikin rayuwarsa wanda za su kawo mai jin daɗi domin wannan rayuwar da muke gani gaba ɗaya ta duniya al'amura ne waɗanda suke da kunci a cikinsu kuma ku sani cewa kun fanke ku babu abin da zai iya haifarwa sai dai kawai tafi haka nan kawai sai dai duk abin da ke cikinsa kyakkyawar ɗabi'a ita ke tabbatuwa don haka ba a buƙatar mafsada a cikinta kuma ku sani cewa rayuwarmu tana tafiya akan al'amura waɗanda suke na al'ajabi kamar yadda ya zo a cikin tabbataccen hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa an turo ne saboda in cika muku kyakkyawar ɗabi'a kuma ku sani maganar mai kai kyakkyawar maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan kuma wanda ya turo shi da gaskiya shi ya yabe shi akan wanda yake lalle kai kana kan turba ta nagartacciyar ɗabi'a ita kyakkyawar ɗabi'a kuma sharaf ne da kuma girma da ɗaukaka ga mutane gaba ɗayanta da haka wani mawadaci ne wani kuma tsakatsakiya ne wani kuma talaka ne don haka dan adam duk ba zai zama mai kima ba idan ba da kyakkyawar ɗabi'a ba kuma ita manzan Allah sallallahu alaihi ya yi gaskiya cikin maganarsa da yake cewa ummul mu'mina Aisha Allah kara mata yadda yake mata lallai kyakkyawar ɗabi'a nan da kuke gani tana tabbatuwa ne akan abin da shi ne ɗan adam yake bukatarsa wanda zai dinga gudanar da rayuwarsa a kanta kuma ɗan adam bai da wani abu na kyakkyawar ɗabi'a da zai gani a tare da shi sai ya ga tasirinta a kan al'amuran da suke gudana tsakanin shi da shi da ita don haka ko da yaushe ɗan adam ya sani cewa ba komai ba ne ba sai dai kaskanci idan ya lalata kyakkyawar ɗabi'arsa hakanan matsayi babu kyakkyawar ɗabi'a kaskanci ne hakanan kuma dukiya babu kyakkyawar ɗabi'a wahala ce hakanan eh, shugabanci babu kyakkyawar ɗabi'a barna ce za a dinga a cikinsa da haka kowa ya sani cewa mummuna ɗabi'a tana lalata tsari na zamantakewa ta ɗan adam don haka ya yi ƙoƙari ya samun makansa kyakkyawar ɗabi'a kuma wannan yana kawo rarrabuwa ne kawai tsakanin mutane inda ba a samu kyakkyawar ɗabi'a ba ta haka na mutane suke alfahari da matsayinsu da dukiyoyinsu amma kuma ba su cika alfahari da wannan kyakkyawar ɗabi'ar da Allah ta'ala ya bare ta a bayan ƙasa ba wadda ake bukaransa mutum ya dinga kokari yana alfahari da abin da Allah ta'ala ya bashi a kanta don haka sai ga alkhairin da ya kamata dan adam ya dinga samu akan wannan wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi bayani ta cewa da cewa wanda ya fi ku alkhairi a cikin mutane shine wanda kuke kyawun dabi'a Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito na hadisi don haka yana da kyau ku sani daga cikin karin magana da laraba ke faɗi cewa kyakkyawar ɗabi'ar mutum ta fi dukiyarsa alkhairi a gare shi kuma sanin kure cewa al'amarin da ya shafi rayuwar duniyarsa da kuma lahirarsa duk tana buƙatar mutum ya kyautata tsakaninsa da abin da Allah ta'ala ya bashi kamar yadda ya zo a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake bayani akan kyakkyawar ɗabi'arsa wanda ya kasance Khadija Allah ƙara mata yadda tana ce manzo Allah sallallahu alaihi yayin da aka same shi a kogon hira take ta lalle Allah ba zai kaskanta da kai ba kai kana da gaskiya kana taimakon bako kana taimakon wanda baya da karfi sa'an kana tare da zumunci kuma kana gaskiya a maganarka hakanan Allah ta'ala ba zai ci da lamarinka ba hakanan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala yake cewa daga cikin sunnar Allah duk wanda ya tafi da kyakkyawar ɗabi'a Allah ta'ala ya taimake shi wanda kuma ya kaskanta da rayuwarsa kan mummun ɗabi'a Allah ta'ala zai kaskanta da shi shi ko musulmin kirki Allah ta'ala bai taba kaskanta da shi ba dan haka ku sani cewa shi wannan al'amari na kyakkyawar ɗabi'a al'amari ne mai kyau wanda ya kamata ko ɗan adam ya kamata ya kyara gyara al'amuransa a bangaren aƙida da fiqhunsa daga banganganunsa gaba daya ba kwa tunani ne akan magana Aisha radiyallahu anha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance halinsa gaba daya alqur'ani ne shi kuma alqur'ani ba komai ba cikin shi yake cikin sa ba zai kyakkyawar dabi'a da kyakkyawar mu'amala wanda ake karantar da dan adam a cikin ta kuma duk abubuwan da ke na gaskiya da karama da kuma afuwa da kamewa da kuma kyakkyawan zato da haka duk lokacin da mutum ya kai da lamarin sa ya zama ya lalace to sai ka kaga al'amuransa gaba ɗaya ƙara lalacewa yake yi idan kuma mutum ya kyauta al'amuransa to zai gyara shedanin ma da yake tare da shi ne don haka haɗuwar musulmi da addininsa al'amari ne wanda yake zama wajibi ya ƙoƙari ya gyara al'amarin da Allah ta'ala ya bashi nasara a kansa don haka idan mutum ya zo ganin al'amuran da suke tare da shi na hali mai kyau ya gyara shi to ba tare da ya kula da wani ba sai kaga wannan ya zama abin da ba daidai ba mu yi kula da rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin yayi bayani akan rukunan musulunci kuma da bayanin abubuwan da suke cikin sa gaba ɗaya wanda yake cewa Allah ta'ala yana faɗi a Qur'ani da ka zama mai kankasasan zuciya da sun kauce da gare ka gabaki daya amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama mai tafiyar da kyakkyawar ɗabi'a da kuma kyakkyawan aiki sai zama mai gaskiyar magana yana kuma son wannan yana kuma kauda wannan yana tabbatar da wannan kuma yana kauda wannan duk abin da Allah ta'ala baya so kyakkyawar ɗabi'a matabbata ce wadda ke mai kyau wadda ko ɗan adam ya tafi da rayuwarsa a cikinta ne don haka kada mutum ya yi ƙoƙarin ya ce kawai wai sadaka da yake tafi a da ita ce kaɗai gaskiya a ya sani akwai buƙatar kyakkyawar ɗabi'a wadda za ta tabbatar da alkhairai tsakaninsa da wanda yake tafiya da su don haka kada ya lalata rayuwarsa da kuma in kula da wasu janibi na rayuwa wanda za su inganta mai rayuwarsa don haka zai ga cewa rayuwar ɗan adam gaba ɗaya tana tafiya ne akan irin wannan kyakkyawan tsari din don haka ba wata kyakkyawar ma'ana da za mu gani a cikin kusanci ko nisan da mutum yake da shi idan bai gyara tsakaninsa da ma'amalarsa da mutane ba haka nan kuma kada ya yadda ya gan cewa ya lalata wannan amma ya gyara wannan misalan da kenan mu yi kokari don haka ya zama wajibi gare mu mu zama cewa mun sani a cikin mu cewa lallai mu gyara mai karfi da kuma mu tausaya mu wanda bai da karfi haka nan kuma malami shi ma mai gyarawa ne haka nan kuma ka yi mu'amala da mai ilimi kamar da za ka yi mu'amala da wanda bai da ilimi ka yi mu'amala da mai kuɗi kamar da za ka yi mu'amala da wanda bai da kuɗi da haka kyakkyawar ɗabi'a ba a sanya husuma a cikinta kuma ba a sanya adawa a cikin kyakkyawar ɗabi'a duk wanda kyakkyawar ɗabi'a sai kyau to za ga mu'amala da shi da zamantakewa tana da daɗi wanda kuma ya zama mai mummunan mu'amala to mu'amalar zamantakewa da shi ba ta zama mai daɗi ba da haka kar ku yarda ku mummuna ɗabi'ar ku ku kyautata ɗabi'ar ku tsakaninku da mutane don haka ne ya zama cewa za ga ma'abota kyakkyawar ɗabi'a suna da sauƙin kai suna da kyakkyawar mu'amala kuma suna da sauƙi a cikin zukatansu ba su da kunci kuma ba su da hasada kuma ba za mu fahimci wannan ba sai mun fahimci wanda ya gaskata zamantakewarsa da Allah kuma ya yi da zaman shi da mutane Allah ta'ala na cewa ya ku mutane ku ji tsoron Allah ku zama daga cikin masu gaskiya Allah mun albarka da ni da ku a cikin littafinsa da kuma ya amfanar da ni da abin da ke cikin sa na ayoyi da kuma an bato mai kyau ina faɗin wannan magana tawa ina neman gafarar Allah da ni da ku da sauran musulmai maza da mata daga dukkanin zunubi da kuskure ku nemi gafarar Allah ku tuba gare shi lalle hakika ubangiji na kasance mai gafara ne mai jin kai godiya ta tabbata ga Allah godiya mai kyau mai daɗi da albarkatai a wajensa ina salati taslimi ga wannan wanda aka aiko kuma shugaba wanda ke zababbe ga Allah subhanahu da ku tsoron Allah ya ku bayan Allah kuma ku sani cewa lalle zukata waje ne na taskace arzuka na alkhairi kuma waraka harshe kuma shine mafutarta zukata kuma su ne mabudarta da aka mutum ya yi kokari ya kyautata tsakaninsa da mutane ya kauce mu kuma tsanani domin wannan al'amarin gaba ɗaya ba daidai ba ne mu dinga tunawa kuma cewa imani da Allah shi kadai ne abin da yake mai kyau da kuma tabbatar da wannan uwantaka da zamantakewa ɗin duk wanda al'amuransa suka yi kyau to ya sani cewa lalle al'amuran za su yi kyau gaba ɗaya dukkanin mu kuskure masu mutane ne muna yin kuskura kurai muna yin mummunan ɗabi'a dukkan mu dai sannan muna ɗaga muryoyin mu akan junan mu muna muna da cewa kan wani lokaci tsakanin mu da junanmu da haka ya zama wajibi mu sabon mu cewa mu dinga haɗe fushi mu dinga yin kuma haƙuri kuma mu dinga kauda akai akan abin da yake ba daidai ba mu dinga kyautata mu junan mu zato da kuma dawo da mutane akan daidai mu daina kallon munanan ayyuka na mutane domin su mutane a koda yaushe idan aka yi al'amura wanda ba daidai ba to sai muga cewa al'amura duka tana tafiya ba haka ba rayuwar kuma gaba daya tana buƙatar a kyautata ta a yi kokari a ga cewa sani a mutum da cewa mutane ba duka irin su ba iri ɗaya suke ba wani yana ƙara inganta al'amuransa wani kuma yana yin ƙasa da al'amuransa da haka a kan mujtama din mu ya zama wajibi gare mu mu kyautata dukkanin al'amura da irin wannan da muke yi da haka malami ya ilmantar da wanda yake ba bai da ilimi mai karfi ya taimaka mara karfi da haka mumini da mumini kamar gini ne sashin sai na karfafa sashi don haka duk irin wannan kokari za mu yi muna kau da kai muna haƙuri akan abubuwan da muke gani wanda ba daidai ba a tsakaninmu da junanmu kuma wajen zamantakewar mu mu inganta ta a zamantakewar musulmi da musulmi ya yi kokari ga cewa ya gyara ta sa dan uwansa musulmi kuma da kokarin kyautata ma mutane a wajen zamantakewa da kyakkyawar ɗabi'a shi musulmi da tsakaninsa dan uwansa akwai buƙatar tarahum da kyautatawa da haƙuri da juna da kuma kau da kai akan abubuwan da suke na kurakurai da kuma yin haƙuri akan jarabawar da Allah ta'ala jarace mu da ita Allah ta'ala na cewa lalle muminai yan uwan juna ne kamar yadda muka sani wajibi ne akan junanmu mu yi haƙuri akan al'amuran da muke tafiya a su. don haka rayuwar ɗan adam gaba ɗaya ana jarabta mutane ne a cikin ta kawai don haka idan muka ga al'amuran nan da ake magana hasada da bala'i suna yanke albarka ta ɗan adam mu sani cewa duk wannan imani ne da Allah subhanahu wataala da yake jarabta mu tsakaninmu da junanmu da haka haƙuri ya kamata mu dinga yi da alamar da suka shafi juna a koda yaushe kuma mu sani kyakkyawar ɗabi'a ta yare kyakkyawar kyau kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗi cewa lalle gaskiya tana kai mutane zuwa nagarta mu ƙarya kuma tana kai mutane zuwa ga wuta mutum ba zai gushe ba yana mai gaskiya face an rubuta shi a wajen Allah ta'ala a wajen mai gaskiya haihu Imam al-Bukhari da musulmi suka rawaito wannan hadisi da haka ko da yaushe mutum ya yi ƙoƙarin gyara tsakaninsa da Allah da kuma tsakaninsa da mutane da kyautata ma'amala. Allah ta'ala ya yi gaskiya da yake cewa lalle dan adam ba komai ke bukata ba sai dai dinga fajirci tsakanin shi da kansa da haka ita wannan tsari da muke gani kada mu zama masu hasada domin hasada tana cin aikin kirki kamar yadda wuta take cin itace Allah ta'ala ya yi gaskiya a cikin maganar da yake gaya mana cewa mu yi hankali da hasada domin hasada mummun ɗabi'a ce da suke lalata zamantakewa ɗan adam da junansu a kodayaushe da haka mu yi ƙoƙari mu kyautata tsakaninmu da ubangiji domin allah ta'ala yana son haƙuri da juna kuma allah ta'ala yana son mutane su kyautata al'amuran da suke tsakaninsu da juna da haka zuciyarka ta zama mai sauƙi a wajen mu'amala tsakaninka da al'ummar da allah ta'ala ya jarabce ka da zama da su don ka samu kyakkyawar ɗabi'a tsakaninka da su kuma mutum ya nemi alkhairan da suke gabansa da Allah subhanahu wa ta'ala da haka ko da yaushe mutum ana son ya ga aikinsa ya inganta ya kuma kyautata mu'amalarsa da haka Allah ta'ala yake neman mutane su zama masu haƙuri da junansu akan abin da Allah ta'ala ya ba su domin mutum Allah ta'ala yana jarata shi har ya ga kyakkyawar ɗabi'a yana nuna cewa irin wannan al'amarin da Allah ta'ala ya bashi to yi kokari ga cewa ya kyautata shi kare dinga kokarin lalata irin waɗannan abubuwan da Allah ta'ala ya bashi na aminci da kuma ci gaba da Allah ta'ala ya nuna masa a tare da shi Allah subhanahu wata'ala yana jarabta bawa akan irin wannan Allah ta'ala kuma yace ba na kai kokari ka gyara aikinka da tabbatar da wannan ci gaban da Allah ta'ala ya baka a rayuwarka gaba ɗayansa ku yi salati taslimi ga fiye halitta wanda Allah ya zabe shi Muhammad bin Abdullah ma abuci wannan babban matsayin nan kamar yadda Allah ta'ala ya umarce ku da wannan ya kuma fara da kansa sannan ya hada da mala'iku da mala'ikunsa ya kuma umarce ku ya kuma mu da cewa ya ku mutane ku yi salati taslimi a gare shi Allah ƙara salati taslimi ga bawanka kuma manzanka ne Muhammad wannan ne babban matsayin nan da kuma babban mukami da kuma khalifofinsa guda hudu shi da yi abubakar da umar da usman da ali da sauran sahabbai na ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma tabi'ai da wanda suka bi ta fashin gaskiya zan ta kiyama da mu da su a cikin afuwar ka da karamcinka ya Allah da kyautayinka ya ubangiji masu rahama Allah ka dokaci musulunci da musulmai Allah ka dokaci musulunci da musulmai Allah ka taimaki littafinka da addininka da sunan annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam da bayan ka mu'minai Allah ka kawo mafita ga mu'minai akan cikin musulmai ka yaye damuwa daga cikin masu damuwa ka biya ba suka daga cikin ake bin su bashi Allah kuma ka taimaki musulmai don rahamar ka ubangiji masu rahama Allah ka aminta da mu a garuruwanmu ka gyara mana jagorancin mu da al'amuran mu sanya jagorancin wa a hannun wanda bi tsoron ka biya yadda ka ya Allah kuma ya biya yadda ka Allah ka taimaki jagororinmu ga abin da kake so kuma ka yadda shi daga manganu da ayyuka ya hayyu ya qayyum Allah ka datar da shi da yarimansa da abin da ke shine maslaha ga gari da kuma bayi ya Allah ka ba mu kyakkyawa duniya da kuma kyakkyawa lahira ka tsare mu daga azabar wuta ya ku bayan Allah ku ambaci Allah mai girma sai ambace ku ku gode masa sai gode muku ku sani ambatan Allah shine abu mai girma Allah yana sana abin da kuke aikatawa anan fadilatu shirk da tor ah, Sa'ud Ibrahim Shuraim ya tsaya da wannan kutuba ta sun albarka muna fata Allah ta'ala ya dace da mu muna jagoranci akan abin da muka ji amma da jin fadilatu shirk Allah ubangiji يا منع البركه اذكر يوم الجمعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته